Jama'a Assalamu alaikum. Shafin yanar gizo na Bella Naija ya faɗi cewa wata 'yan Najeriya mai suna Miss Esther Ibanga ta sami lambar yaban zaman lafiya ta Japan. Mai tafa da ladar kuɗi har dala Amurka 170. Mujallar Business Times ta ba da rahoton cewa Mrs. Ibanga dai ta sami lambar yaban ne jiya talata. saboda irin gwagwarmayar da ta yi a kan yawan hare-hare da sace-sacen da 'yan kungiyar Boko Haram suka gudana a Najeriya in ji shafin na Bella Naija. Mrs. Ibanga kuma ita ce ta kirkiro kungiyar nan mai zaman kanta ta mata marasa bango wadda ake kira Women Without Walls Initiative a takaice. Kungiyar da ke yin gwagwarmaya akan haƙoƙin mata da na yara.